بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإسان إلا يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله Wa'ala وعلى آله وصحبه ومن Wabadu assalamu alaikum عليكم ورحمة wa وبركاته yan uwa mu da sake kasancewa a wannan fili namu na faɗakarwa wanda yake zuwa muku daga nan gidan talabishin na Africa TV wannan gidan talabishin mai albarka Allah ya sa masa albarka ya amfanar da mu da abin da yake cikin sa yan uwa yau da taimakon Allah tabaraka za mu yi magana ne akan wata kazanta da take tattare da wannan al'umma wanda kaɗan ne daga cikin mutane da Allah ya kubutar da su da maza da mata shine matsala da ta shafi zina zinace zinace sun yawaita a cikin wannan al'umma mutane sun kasa kiyayewa alfarman kansu da Allah ya mutunta su ya kimanta su ya darasta su ya tsare su ya sa aka samar da su ta tsatso na kwarai ta hanyar auratayya ta musulunci wanda aka yi addu'a aka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala mutane suka amsa suka ce amin ta nan aka samu ɗan adam ta hanya ta ƙwarai amma yau mutane sun lalata zamantakewa tsakanin miji da mata mutane sun kama zina sai waɗanda Allah maɗaukin sarki ya kubutar kalmar zina kalma ce ta larabci masdar ce daga zana yazmi zinan wa zina zana yazni zinan wa zina'a akwai masu cewa wa zina'a ko zina'u zina'u in bil ne wannan ala lugati ahli hijaz kenan Bilmad kuma ala lugat tamim ana cewa abinda ake nufi da azina a larabci a farko shine abdayyiq azina ashe'u dayyiq abinda ke kuntatacce ko kace abu mai kunci shi ma ana ce da shi zina shi yasa ya zo a cikin hadisi la yusalli yana ahadukum wa huwa zina abinda ake nufi kada ɗayan ku yayi sallah yana cikin kunci me kunci mudafi'ul lil bawli ko mudafi'ul akhbathaini la yusalli yana ahadukum wa huwa yudafi'ul akhbathani kada ɗayan ku yayi sallah yana matsa fitsari yana matsa bayan gida kana cikin jin fitsari ka ce bari ka kai maza maza kawai ka je kai sallah kana matsewa malamai sun ce duk sallar da ka yi ta irin wannan yanayi babu ku shuyi Allah bai karba ba ba a yin sallah ana cikin tsananin jin fitsari haka kuma ba a yin sallah ana cikin tsananin jin bayan gida to wannan matsewan shine ake ce da shi zina zina to asalin zina an ɗauko ta ne daga nan ma na abu mai kunci kun ga daga nan ma ya nuna mana cewa a zina abu ce wanda take ba ta da kyau zinadin nan shine wat'ul mar'a min ghairi aqdin shari'i kamar yadda Imam Raghib yake faɗa a cikin littafin sana al-mufradat yake faɗa cikin mufradat saduwa da mace ba tare da ƙulla auratiya na shari'a ba Imam jurjani yace al-wat'u fi qubulin khalin an milkin aw shubha abinda ake nufi da zina saduwa da mace ta gabanta wanda ba mallakanta ta kai ba kuma ba da shubaha ba kamar ya da shubaha eh idan mutum ya sadu da mace da shubaha wannan ba a ce da shi yayi zina misali Allah ya kiyaye mutum ne da ɗakin matarsa ya sani dare yayi tana zuwa ta kwanta kafin ya zo to bai sani ba wata rana ashe matarsa ta yi baƙuwa ‘yar uwarta ta zo sai ta je ta kwanta a ɗakinta ta kai ta gadanta ta kwanta ba a sanar da mai gida ba sai mai gida ya dawo shi kuma ya shiga daki, ya yi kwanciyarsa ya kwanta da wannan mata subhanallah azim malamai suna faɗa dai wasu suna ganin kamar zai yi wasu suna ganin kamar ba zai yi ba ya shiga ɗaki a matsayin wannan matar shi ya ɗauka matarsa ce ya je ya kwanta da ita ita ma kuma ta ɗauka bacci ta ɗauka tana gida ne a garinsu ya kwanta da ita ya sadu da ita sai da garin Allah ya waye suka farka sai wance ta gaba mijinta bane shi ma wani ya gaba matarsa bane to wannan ana ce da shi ba, wannan ba a ce da shi zina ba a ce da shi an yi zina da kuma sauran misalai dai na shubha din Allah da ya kiyaye mu Imam Manawi yake cewa zina a shari'a shine ilajul hashafa duk mutumin da ya sadu da mace ya shigar da gabansa iya daidai yankan kaciya dinnan iya gurin ba sai gaban ya wuce gaba ɗaya ba kawai sunansa ya yi zina Allah kiyaye mu kuma za a iya masa haddi akan wannan zina abu ne wanda yake baya da kyau shi sa ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yi bayani dalla dalla dangane da wato hadari da kuma kazantar da suke tattare da wato zina a cikin littafinsa ighasatul lafan masaidi yana cewa lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya munanta zina ya munanta kuma liwaɗi kamar yadda Allah Ubangiji tabaraka ta'ala ya munanta shirka ita ma zina ya munanta ta liwaɗi ma ya munanta ta waɗannan zunubai ne manya zina shirka liwaɗi. wannan abubuwa ne marasa kyau ƙwarai da gaske kuma najasa ne ko da yake dukkan su gaba ɗaya laifi ne sai dai wani yana fin wani girma wani yana fin wani girma Allah tabaraka ta'ala yi bayani dangane da ita shirka cewa najasa ne ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al harama ba'da amihim hada ya kunna ku imani ku sani cewa mushrikai najasa ne kazanta ce kaga sai ya ambaci shirka da aqida sun a matsayin mai kazanta ya faɗa dangane da luwaɗi kuma Allah ce walutan atayna hukman wa ilman ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث sai Allah ya sifanta luwaɗi da khabith abinda yake mummunan abu mara kyau innahum kanu kauma sau'in fasiqin kamar kuma yanda su ɗin masu luwaɗi ɗin suka tabbatar wa kansu cewa su ba mutane ne masu tsarki ba suka ce akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatafaharun ku fitar da mutanen annabi lut iyalan annabi lut daga garin ku dan su mutane ne masu tsarki kenan su ba masu tsarki bane wadancan mutanen su ne masu tsarki a nan gurin in kullu da duka waɗannan ayoyi gaba ɗaya sun munanta mana zina sun munanta mana luwaɗi sun munanta mana shirka dukkan su gabaki ɗaya abubuwa ne marasa kyau abin da ake nufi da luwaɗi a hausa shine namiji ya sadu da namiji wannan bala'i da yanzu yau ya yawaita a cikin kasashenmu na hausa da na turawa ma gaba ke daya namiji ya zo ya kwanta da namiji hasbun wa wani wakil kuma ana samun matsaloli ta yadda ana samun wasu malamai bokaye marasa tsoron Allah suna ba wa manyan mutane fatawa an ce yanzu wasu da yawa daga cikin manyan mutane su suka ɗauki wannan harka ta luwaɗi suke yi cewa idan kana mulki in kana luwaɗi ba za ka rabu da mulkinka ba wannan ƙarya ne kana sabawa Allah ka ce Allah zai dawwamar maka da mulki lokacin da kake sabawa wa ubangiji lokacin Allah zai kwace ni'imar da take hannunka ya baka duk wanda ya baka fatawa irin wannan ya kai ka ya baro malami ne da yake son abin ka kawai ba malamin Allah bane ba sasa kullum aka ce in za ku koyi da malamai ku tambayi malamai gami ya yi bayani ku yi koyi da malaman da suke ahalus sunna alladhina yaqtaduna bi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama masu koyi da sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallama kuma suna tsoratarwa akan bin shaiɗan. ba malamin da kullun in ka zo fatawa yana duba rigarka ba ba malamin da zai baka fatawa ne iya daidai gwargwadon abin da kake so ba a'a ka duba malamin da Allah ne a gabansa in kai masa fatawa Allah yake duba ya gaya maka gaskiya ba ruwansa da kudinka ba ruwansa da sarautarka ba ruwansa da mulkinka ba ruwansa da matsayinka a zai gaya maka gaskiya ne ka bashi baka bashi wannan ya rage naka to waɗannan malamai su ne ake so a yi koyi da su. luwaɗi mummuna abu ne babu abin sha'awa a cikin luwaɗi duk wanda aka ce saboda yana mulki ya rinka luwaɗi mulkin zai dawo an yaudare shi duk wanda yake da kuɗi aka ce wai saboda kuɗinsa ya ci gaba da luwaɗi an yaudare shi abin tausayi ana ɗiban yara samari matasa ana ɗaukan su ana yin luwaɗi da su ana ba su kuɗi wani an yi luwaɗi da shi an ba shi mota wani an yi luwaɗi da shi an buɗe masa shago wani ana luwaɗi da shi ana ana yin harkokin business da shi subhanallah al'azim ya ummata muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ya ku al'umma na muhammad sallallahu alaihi wa sallama ku kiyaye kawo kanku ku kiyaye iyalanku daga wuta ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ku kiyaye kawo kanku da iyalanku wutar da makamashinta mutane ne da aljanu akwai mala'iku masu ƙarfi masu kauri ba sa saba ubangiji abinda Allah ya umarce su kuma duk abin aka ce su aikata shi suke aikata ba tare da su saba ubangiji ba ku bi Allah ku huta ku daina yin ɓarna ku daina fasadi luwaɗi ba shi da kyau luwaɗi haramun ne Allah tabaraka wa ta'ala ya sifanta mazinata su ma da alkhabisatu wal alkhabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat wat tayyibatu lit tayyibun anan gurin muna so mu bayani ne dangane da munin wannan kazanta da take faruwa a cikin wannan al'umma ta zina Allah ya raba mu da ita saboda zina tana lalata zuciyar dan adam zina tana raunana tauhidin dan adam kuma abin da yake kawo zina din nan shine lalacewa tarbiyyar yaya yayin da muka bar yayanmu mata suna mugo shiga mara kyau kaga yarinya ta fita ta fidda kirjinta a waje ana kallo kaga yarinya ta fita ta sa matsatsin zani ana kallo iyayenta suna gani mahaifiyarta za ce a ah, wance za a fita budurci ne to Allah kiyaye subhanallahi alazim ta bayyana tsiraici kina cewa ta je Allah kiyaye ki kira take mata nasiha ku sa wa 'ya'yanku hijabi Allah ya ce ku sa hijabi iyaye hijabi addini ne ku lullube 'ya'yanku ku daina barin 'ya'yanku suna yawo tsirara su fitini kansu su fitini al'umma su fusata ubangiji su jawo bala'i a ƙasa su jefa mutane cikin halin kakanika yi ya ayyuha annabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yuzain wa kana Allahu ghafurur rahima magana akan hijabin nan kira akai aka kira ya kai annabi ga gaya wa matanka ka gaya wa ƴaƴanka alaihin na min na, su saukar da jilbab jilbab shine hijabi da ake lullaba a rufe jiki ga baki daya daga sama har kasa a yi kasa kasa da shi a shari'a hadisi ya zo aka ce ana so ma mace ta bar hijabin ta ma ya ja kasa har zuwa nan har zuwa gwiwan hannu har zuwa zira'i idan ya ja ƙasa ya ja najasa duk inda ya ba najasa ya wanke najasar haka ake so iyayen mu mata su rin ƙasawa amma yau sun ɗangale. shari'a ta ce a sauke su kuma sun ɗangale. kama ana cewa ubangiji ka yi abin ka ga dama kenan indirectly abin da ake faɗa kenan zalika adana an yi warafna fala yuzain wannan shine yafi kusa a gane su wato fala yuzain ba za a cutar da su ba idan aka fahimce ku ko mutanen kirki ne sai a tsare darajar ku duk yarinyar da aka gane yar arziki ce a anguwa to ana kare mata darajarta ana kare mata mutuncinta za ga ko hanya kika zo tsallaka sai a baki wuri ko kin zo zaki wuce sai a baki wuri saboda kin mutunta ubangiji kin bi dokar Allah sai Allah ya kaddara kuma bayan Allah suna taimaka miki suna agana miki zalika adna yurafna fala yuzain wa kana Allahu ghafuran rahima daga cikin abin da ke lalata yake kawo zina ta yawaita kin yin aure a hana yara 'yan mata yin aure yarinya ta yi saurayi mai neman aure ya zo a hana ta yin aure saurayi ya balaga ya isa ya aure a ce ba zai aure ba sai ya yi digiri ba zai aure ba sai ya yi master ba zai aure ba sai ya zama dokta yana zuwa kasuwa ba zai aure ba sai ya mallaki shagonsa ba zai aure ba sai ya mallaki gida ba zai aure ba sai ya sai mota ba zai aure ba sai ya kaza a tabarin yara sun balaga sun balaga sun zama balangu sun wuce ka'ida sai a je a tabarna ko kun hana su yi amma suna can waje suna yi so duk wanda yake da 'ya'yansa sun kai munzalin aure ya duba masa da abin da ya dace ba ce ka ɗanka ya je shiga halin wahala ba amma ka duba masa masla, ka lura da janibin sha'awarsa ka lura da abin da yake bukata ka taimaka masa don kar ku bar 'ya'yanku su lalace za mu dakata anan mu ta hutun farkon lokaci insha Allah ta'ala sai kuma mun sake dawowa yan uwa bar mu da sake dawowa wannan karo na magana da muke akan abin da ya shafi sababban da suke kawo zina a cikin al'umma hana yin aure da kuma ainihin wato hana yara 'yan mata aure sun kai munzalin da za su yi aure a hana su yin aure da niyyar sai sun yi karatu ko sai sun kama aiki ba haya ba hadisin da ya ce kada ka aurar da yarka sai ta yi karatu ko sai ta je jami'a ko sai ta zama dokta ko sai ta samu masters babu ha kuma ba aya da hadisi da ya ce ka hana ɗanka ya aure wai ba zai aure ba sai ya gina gida kowa ne yake da gida manzo Allah ya zaman sa na Makka ya gama bai da gida gidan gidan wannan har afwan ya tashi ya je Madina sai da aka taimaka masa aka agaza masa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi da ya dawo Makka bayan ya yi hijira aka ce ya manzo Allah ina zaka sauka gidanka yace ai aqilu ya sayar mana gida wa hal taraka lana aqilun min dar ba sharadi bane sai ka sai mota kai aure ba sharadi bane ba dole bane amma mutum ya duba maslaha ya duba ainihin abin da zai taimaka sannan yawan mutuwan aure yana kawo zina zawarawa sun yawa a gari zawarawa sun yawa sun fito daga aure dole shi yasa suke zuwa suna ta zina kawai a tituna sannan kuma yana cikin abin da yake kawo zina rashin ainihin wato saka hijabi tsakanin maza da mata a makarantun boko ana haɗa yara maza da mata suna karatu a aji ɗaya wannan yana taimaka wajen sa yara suna zina a rinka raba tsakaninsu mata daban maza daban mata da safe maza da yamma maza da yamma mata da safe ko mata da yamma maza da ainihin wato safe ku shiga tsakaninsu ku raba tsakaninsu amma cakuɗa su nan wannan yahudanci ne ko a jami'o'i ko a kwalejoji ko a secondary schools hatta primary schools yana da kyau a raba tsakanin maza da mata kai hatta nazari kada a koya wa yara suna haɗuwa da maza da mata don shi ke taimaka wajen faruwar zina yawan kallace-kallacen fimafimai marasa amfani na kawo zina faruwar zina a cikin al'umma fimafimai kullum gidanki da fim ko kullum gidanka da fim ana ta kallo yadda turawa ba su da tarbiyya suna lalata muku tarbiyya ba tare da kumfar gaba. da yawan karance-karance littattafai na soyayya da karanta novels da magazines waɗanda suke tattare da tsiraici da shiga su facebook ana duba wasu ɓangarori na zina da duba 'yan amfani da waɗanda suke amfani da mata a fili suna haskawa bluefin wannan yana kawo yaɗuwar zina a cikin al'umma Allah kiyaye ku sani cewa wato a cikin zunubi babu zunubin da yake lalata zuciyar ɗan adam irin zina Allah kiyaye mu da zina Allah kuma ya raba mu da zina Imam Zahabi Allah ya masa rahama yace kallon mace da sha'awa da kallon yaro matashi wanda ba shi da gemu kyakkyawan yaro al'amura da ake ce da shi yaro matashi mara gemu wanda gemu bai fito masa ba yana da sifa kamar ta mace yace shi ma haramun ne kula da wannan magana ta Imam Zahabi Allah ya masa rahama wato kamar yadda faɗa cikin al wato fitinar da ake ciki ta kai ga yanzu na ɗa namiji ma ana sha'awarsa ya ce yaro ƙarami ko yaro matashi wanda yake bai yi gemu ba fuskarsa tana da kyau yana da halitta mai kyau to haramun ne shi ma a kalle shi kallo na sha'awa ya ce da yawa akwai yaran da maza ne za ka kalle su in ka gan su wallahi sai kai sha'awar su sama da ma wasu 'ya'ya mata ya ce to wannan ya zama haramun shi sa da yawa malamai suka haramta keɓantuwa da irin waɗannan yara wuri guda da irin waɗannan da 'yan mata su ma a keɓanta da su wuri guda manzala ce ma khala rajulun bimra'a illa kana shaytanu salisuhuma duk mutumin da yake manta da ya mace wuri guda wallahi to shaitan shine na ukun ashe wannan yana nuna mana hadarin zina hadarin zina da hadarin luwadi wata rana imam ahmad ibn hanbal Allah ya masa rahama um, kamar yadda imam ahmad din kamar yadda imam zabi ya faɗa cikin littafin al-kaba'ir wani mutum ya zo gurin Imam Ahmad ibn Hanbal sai zo da wani yaro mai kyakkyawar halitta karamin yaro haka dan matashi sai Imam Ahmad sai yake tambayan wannan mutumin yake cewa wannan fa daga ina yake wannan yaro sai shi wanda ya taho da shi ce ya dan yar uwa ta ce sai Imam Ahmad sai ya ce da shi daga yau kar ka sake fitowa da yaron nan waje ka fito da shi yawo ko ka zo da shi wani wuri ba dan komai ba saboda yanayin halittar da Allah ya yi masa wani zai iya muna na zato a gare ka a ce ko kana kaza da shi ne ko kana kaza ko kuma wani ya yi sha'awarsa a ce ya koyan uwana a cikin maza ma akwai waɗanda ake sha'awarsu kamar yadda malamai suka yi bayani don mu kiyaye kada mu fada cikin zina ko luwaɗi shari'a ta hana mu keɓantuwa da irin mutane da suke da sifofi irin wannan imam ibn hajar al-asqalani Allah masa rahama ya ce zina tana cikin kaba'iran zunubi wannan ijima'i ne na malamai amma sun yi saɓani da ita da zina da kisan kai wanne ya fi haɗari da zina da kisan kai wanne ya fi haɗari zance mafi inganci uh, wato kisan kai ya fi zina haɗari kamar yadda da yawa cikin malamai suka faɗa Katlun nafs allati harrama Allah illa wato bil kashe rai wacce Allah ya haramta a kashe ta sai dai inda haƙƙi wannan ya fi zina sai nan daga bayan shi sai kuma zina amma zinan ma mataki-mataki ne zinan da tafi kowace shine mutum ya yi zina da matar makocinsa yaudara ha'inci makota mayaudara mutum ya je zina da matar makocinsa wannan yana da haɗari kwarai-kwarai-kwarai da gaske halilatul jihar kenan dan akwai wanda za a bar masa matar makocinsa ya tafi aikin hajji ya tafi umra ya tafi makaranta ya tafi wata ƙasa ya bar masa kula da ita ya haɗa baki ya je ya je barna da ita akwai wanda ya zo ya kama wani da matarsa ya tafi wani abu ya dawo da shi tsautsayi ya sa ya dawo ya zo ya tarar da takalman makocinsa a kofar ɗakinsa ya balle kofa ya tarar da makocinsa akan matarsa wal iyazu billah irin wannan ha'inci irin wannan khiyana irin wannan yaudara yaushe Allah zai sauka mana da ruwan sama mai albarka yaushe aikin da muke na albashi Allah zai masa albarka yaushe yayan da muke haifa Allah zai musu albarka yaushe kasuwancin da muke yi Allah zai masa albarka in dai har makoci zai shiga gidan makocinsa yayi zina da matarsa ko kuma mutum yayi zina da yar makocinsa wannan shi ma ashaddu ashaddu ko ko mutum ya yi zina da muharramarsa ko mutum ya zina da kanwarsa ko mutum ya zina da yarsa ko mutum ya zina da mahaifiyarsa duk an samu an samu an faɗa cewa ga wane wane ya yi zina da mahaifiyarsa ya mata ciki la ilaha illallah muhammad rasulullah Allah rama da wannan mummunan zance abu marar daɗin ji kalam qabih jiddan ko mutum ya zina da kanwarsa ko ya zina da abin dukkan wannan al'umma duk tana yi akwai masu yi da kannansu akwai masu yi da yayyansu Allah kiyaye mu shi yasa muke faɗa kullun a rinka sa hijabi da shamaki tsakanin yara yan mata ko da uwarsu ɗaya uban ɗaya saboda yanayin zamani al'amuran sun lalace yarinya budurwa ta zo gidansu tana wanka ta fidda ainihin tsiraicinta ko ta zo ta ɗaura daga ita sai zani kaninta ko yayanta matashi yana gani yana kan sha'awa shedan zai iya sa masa wani abu to ki ɓoye jikinki kar ki yadda ki wulakanta kanki yara 'yan mata matasa a zamanin sahabbai in an shiga gida ma ba a gane suna gida saboda tsabar kunya sun shiga wani wuri sun boya to wannan dai yana cikin zina da tafi kowace ainihin wato hadari sannan zina da mutum da zai yi da matar da take lalle ba muharramansa din bace amma kuma a janabiya kuma a watan ramadan ko ko mutum ya yi zina a makka ko a madina wannan mummunan zunubi ne Allah Ubangiji ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu zina ɗin nan mataki mataki ne kamar yadda muka faɗa ibn hajar ya faɗa ya ce a inna zina hu maratib mutafahuta akwai zina bi ajnabiyya allati la zawja laha mutum ya zina da mace wadda ba ta da miji wannan haramun ne ya fi kowanne girma oke haramun ne mai girman gaske wanda ya fi shi girma mutum ya yi zina da jinabiya wacce take mai miji ka yi zina da matar da ba ta da miji wanda ya fi shi haɗari ka yi da mai miji sannan kuma ka zo ma ka yi da muharrama ko kanwa ko ya ko mahaifiya ko yaya ko na abu makamancin wannan ya fi kowanne sannan kuma zinan mutum wanda yake mai aure shi kuma ya fi kowanne ya fi na matashi sannan zinan wanda yake mai cikakken hankali mutumin da Allah ya ba shi cikakken hankali amma ya zo yana zina kamar yara ƙanana ya fi saurayi haɗarin zinansa ta fi ta saurayi zinan ɗa ya fi na zinan wato bawa Allah ya yi bayani a kan zina da yawa a cikin ayon alkur'ani wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ku daina kusantar zina saboda zina alfasha ne kuma tir da hanya ta zina ta lalace alfasha ce abu ne wanda yake yana ta ubangiji suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكه إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكهها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ولنا آيوي gabaki daya suna nuna mana wato haramci na ainihin زنا zina ta yadda ga duk wanda ya zina a masa wannan bulala guda ɗari in bai taɓa yin aure ba wanda ya taɓa aure ya yi zina jefe shi ake yi rajim ake ko da yake wannan aya ta rajimin tana cikin ayoyin da suke mansukai ne a tilawa wato amma hukuncin su yana nan a tabbace a wata ayar Allah ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa la yaznun bayan Allah na kwarai ba sa yin shirka ba sa kisan kai ba sa yin zina wa man yaf'al zalika yalqa asama يضاعف له العذاب wa ya ويخلد fihi muhana. Allah ya ce zai ɗanɗana masa azaba zai ninninka masa azaba wanda ya aikata wannan ko zina ko shirka kuma zai wulakanta a cikin wutar jahannama illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wannan ayoyin suke magana akan hadarin zina wannan insha Allah za mu tsaya anan saboda ƙurewar lokaci sai mun sake dawowa kuma mu tattauna akan hadisai da suke magana dangane da haramcin zina wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu